الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين حق قدره ومقداره العظيم وبعد آه الأمة بركة مدونة لوكتي بركة مدونة رانا مي البركة رانا ثلاثة 24 ga watan Mai 2022 kamar yadda ko da yaushe mukan gabatar da sako ɗan takaitacce mai muhimmanci idan hali ya kama yau ma muna tare da sako wanda zai shafi dukkanin al'ummar musulmi domin kowa ya kan karatun ta nutsu game da halin da ake ciki irin halin da muke fuskanta da abin da muke shirin fuskantar shi gobenmu ko ko a yammacinmu kamar yadda kowa yake sani dukka wa'innan abubuwa sun taso ne dalilin wani abubuwa wanda da mu ce dalilin da ba dalili ba na wani al'amari da ya faru wanda har wa yau muna ganin abubuwansa muna ganin cututtukansa muna ganin amfaninsa domin dukkanin cutar da ta ganar da kai magani to ita ma la'alla za ta iya ɗaukan wannan hanya ne na gane cewa lallai ta nan ta amfane ka don ka tashi ka tsaya yau abin da muke so mu isar sako ne a takaice amma kuma wanda yana dauke da ɗumbin amfani da muhimmanci kuma ga dukkanin al'umman musulmi wanda inda za mu yi aiki da wannan sako to ina kyautata to insha Allahu za mu samu wato canji mai muhimmanci za mu samu fuskanta mai kyau wannan sakon ba komai bane abu ne wanda kowa ya sani kuma yau da gobe ana ganin sa ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ana jifo mana su yana damina a gidana yana damunka a gidanka yana cina a gidana yana cinka a gidanka na cin mana tuwa a kwarya ko da yaushe shine irin yanda ake yakan musulmi a ƙasa wanda ake cewa makirci ko makirce makirce da makiyan musulunci suke wa musulunci da musulmi a faɗin duniya baki ɗaya wannan al'amari ba ɓoyayyen al'amari ba ne ƙur'ani ya jima da sanar da mu cewa haka zai faru allah ya subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum ubangiji ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudu da nasara ba za su taɓa baka aminci ba ba za su taɓa yadda da kai ba har sai ka bar addinin musulunci ka koma kana bibiya irin na addininsu ya zamto ka ce kai ba musulmi ba ne to shine kaɗai za ka yi saranda to wannan ne kawai za ka daina ganin makirci da za a na maka yakin cinunukus ta ƙasa ko ta sama sannan alkur'ani ya sake gaya mana faɗin ubangiji maɗaukakin sarki waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a Allah ya gaya mana a cikin suratul nisa'i wa'innan makirai masu shirin yin kulli wa musulunci sun so ina ma da a ce za ku kafirta ku canza addinin ku kamar yadda su ma suka zama ba su da addini ku zamo daidai wa daida ya zamto in da yi magana kowa zai cire addini in za a yi magana kowa zai ce babu musulunci in za a yi magana kowa ya ce to shikenan to ya zama kowa kawai fegan ne to wannan shine abin da suke so idan kowa ya yi haka to da a zamo daidai kuma za a samu aminci za a samu kawance shine a wani ayan kuma Allah ke gaya mana cewa halaye irin nau'in innan kafirai wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u masu shirya makirce wa musulunci ba za su taɓa barinku da kullace-kullacen makirci ba har sai sun ga sun fidda ku a cikin addinin ku da a ce za su yi haka sai dai ba za su yi yin hakan ba to wayannan makirci suna yin ta babu dare babu rana wanda Allah har ya shaida mana da karar kalmar makircin Allah ya kira wa kad makaru makrahum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum la tazulu minhu aljibal ay la tazulu minhu aljibal ubangiji yana ce mana lallai sun shirya makirci wa kad makaru makrahum lallai sun shirya makirci irin makircin nan da suka saba shiryawa Allah ya ce wa inda Allah makruhum amma makircinsu da suke yi na nan ne a tafin hannun ubangiji allah shi ke da iko in ya so ya zartar da makircinsu ta yi tasiri in ya so kuma kare haka wa in kana makrahum lallai ko da a ce makircinsu wa'innan da suke yi litazula bin huljibal da ta iya tura dutse to amma Allah zai bar mutane yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya nan din nan wa'inda suka yi imani Allah zai tabbatar da su da kalma din nan na tasbiti kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah makircin su ba zai taba yi muku tasiri ba duk abin da za su yi za su tsaya ne a ira inda suka yi to alal hakika wa'innan abubuwa guda goma wanda muka duba muka bibiya a cikin karatu da zamu gabatar da wasunsu daga cikin Allah ba mu hali kowa ya ga natijar wasunsu kwanan nan to amma yana da kyau yau cutar musulmi ya zama na dukkanin musulmi ne rabaraban hakan nan rabaraban kai ya kamata a ce mun ga darasi da ya kai a ce zuwa yanzu damuwar da zamu fi sawa a gaba shine damuwar mu gaba daya ba damuwa ta ni kadai ba ko damuwar jama'a na ni kadai ko kuma damuwar jama'an ka. a'a ya zamto damuwar mu musulunci gaba dayan shi mu fuskanci fitinar da yake damun musulunci a tare gaba dayan mu to zai zamto mun samu mafita wa kanmu mun samu mafaka wa dukkanin al'umma baki daya a yau daga cikin abin da za mu fara dubawa wanda za mu zo kan masail masu nauyin gaske amma abin da yau muke so mu fara bincika shine mu duba algazwul fikri wato yanda ake yakan musulmi yaƙi na tunani ba yaƙi na makami ba da idan mun duba wayewar duniya lokacin bai kai yanda ya kai a yanzu ba idan an shirya yakanka ana maka yaƙi ne kawai da wato takwabi za a ɗauki takobi za a yaƙe ka da takobi kuma in an yaƙe ka da wannan takobin ka yaƙu saboda yaƙi ne za a zo maka da shi da salo na ƙarfi da jarumta salo ne na makamai salo ne na abubuwa da waya amma yau yaƙin da ake yi ba irin wannan bane ba yaƙi bane na takobi ba yaƙi bane na makamai yaƙi ne wacce ake yin amfani da abubuwan da hankali ne kaɗai zai iya hangen su to wa'innan wasu irin abubuwa ne wasu irin ababe ne sannan mu musulmi da wani abu ne aka shigo mana da irin wa'innan salon aka yaƙe mu idan al'umma sun kula abinda da muke ce masa algazul fikiri shine yaƙi na kwakwalwa wanda za a yi amfani da zallan tunani da shi ne za a bi aka yi kasa duba da dukkanin abubuwan da zai faru algazul fikiri ya cire abubuwa masu tarin gaske a cikin algazul fikiri na yadda aka yi amfani da tunani aka yaƙe mu an yi amfani da abubuwa daban-daban wanda muka bibiya daga cikinsu daga ciki an yi amfani da abubuwan da ya shafi yare an yi amfani da abin da ya shafi sutura an yi amfani da abin da ya shafi civilization hadara yaya za a yi duk wani al'amari wanda ya zama nan wayewa ne na ɗan adam wanda musulunci ya zo mana da shi yau an yaƙe mu akan wannan al'amarin mu da kanmu muke yaƙan wannan al'amarin idan muka duba 'yan uwa baki ɗaya za mu duba na farko abin da kowane dan adam yake tunkaho da shi shine karatu to musulunci ya tsara mana karatu na addini ya tsara mana karatu na rayuwa ya tsara mana yadda ake gudanar da wa'innan karatuka da malamansa da dukkanin abin da ake yi to amma sarri na makiyan musulunci sai suka yi amfani da damansu suka yi amfani da wasu mu kamar yadda akwai labarin da ake bamu dole wai sai bango ya tsage kadan da ke samun daman shiga sai da aka samu wasu daga cikinmu mu aka yi conniving ɗinsu aka shirya da su aka tara da su aka san irin dabarar da za a yi da su aka yi amfani aka shigo mana shiga ta baya wanda yau kuma a billahi za mu iya cewa sun samu nasarar wasu abubuwa wasu abubuwan kuma ba su samu nasara ba abu na farko da za mu lura shine abin da ya shafi makaranta mun kasance muna da malamai muna da sharakuna muna da jagorori amma da aka zo sai aka mayar mana da wannan yau makarantar addini sunansa a tsarin bakinmu sunan shi makarantar gargajiya sarakunan addini sunansu a tsarin bakinmu sarakunan gargajiya shugabannin addini a tsarin bakinmu babu wani abin da ya rage sai zagin uwa ka ubanka farkon abin da aka fara yi ne sai aka duba cewa to su wa'innan dattaban sun mana nisa wa'inda suka rage mana su ne yara yayi zami sai aka fara zuwa mana da karfin dabara kamar yadda muke ji wanda suka karatun boko a baya makaranta take ba su omo makaranta take ba su abinci makaranta take ba su wajen kwana ana taimakon su aka shirya su aka taimake su yanda kusan cewa ba dan Allah bane da yau ya daure amma yanzu mu muke biyan kuɗin makaranta da kanmu mu muke sayan abinci da kanmu mu muke biyan wajen kwanciya da kanmu mu muke sayan littattafai da kanmu hasali ma sai ka yi da kyar karatun ya amfani ka anan duniyan ma balle da ma lahira ba mahallinsa bane to wannan ayyuka da za mu duba shine an yi amfani da zallan tunani tunani suka yi amfani aka shigo da wasu daga cikinmu wannan ya ce uwaka wannan ya ce ubanka idan wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan har sai ya zamto an raba kan musulmi wanda babban illan da aka yi da aka raba kan musulmi musulmi zai iya ɗaukan makami ya harbi musulmi musulmi zai iya shiga masallaci ya ga mutum yana Allahu akbar yana sallah ya zaro takobi ya sare ka shi ma ya ce Allahu akbar wannan akwai abubuwa na ban tsoro wanda halaye ne masu razanarwa kowa ya sani ba karantarwa musulunci ba ne kowa ya sani akwai abubuwa wanda karantarwa musulunci na akwai abubuwan da ba karantarwa musulunci ba ne totally to da wa'innan abubuwa aka yi amfani aka shigo wa musulmi yau hali ya waye mana yamma ya yi mana wankin hula ta mana dare wanda wannan hali an ci mu yaƙi ya ci mutane ta yanda suka sani ko ta inda ba su sani ba na farko abin da aka fara yi shine aka shigo da tsagera wa'inda 'ya'yan da ba su da asali da 'ya'yan da ba su da daraja sai aka ce to wa'innan za a rika a sa su gaba tunda su ba su da iyayen da za su musu tsawa ba su da asalin da zai taimake su to su shigo cikin masu daraja masu asali su yaƙe su da asalin su darajar su mu kuma mu dafa musu wanda idan muka duba littattafai suna daban-daban mu zo mu fara bubbudawa mu ce wane wane a littafi kaza ga yanda aka yi aka ɗauki hayansa ya zamo ya aiki kaza wane wane gashi gashi musulmi suna asali iri kaza iri kaza to anan idan mun gane wannan cuta tana tare da maganinta tunda asali ba cutar ba ce asali lafiyar ita ce asali cutar da ta fara zuwa ta sabar da musulmai yaƙi cikin hadara civilization ɗinmu ya zamo mutum tsarin da aka sani na musulunci an yaƙe shi to sai a koma kan asalin tsarin wani addini ne asali muke kayi a nan ƙasanmu na najeriya wani abu ne ya haɗa kan musulmi to sai mu koma mu tunani wannan cutar maganinta na waje ɗaya shine asalin musulmi dukkaninsu suna kan koyarwa ne irin na Sheikh Usman bin Fodio wanda shine asalin koyarwa na Ahlus Sunna wal Jama'a dan Fodio ya gina mu ne akan mazhaba ta al-Imam Malik radiyallahu anhu dan Fodio ya gina mu ne akan aqida ta Ash'ariyya wanda ashida na ashariya da Maturidiyya sannan kuma dan Fodio ya gina mu ne akan tarika na, na, na sufaye shine ya riki ɗarikar wato kadiriya. amma a cikin tawagarsa akwai masu tijjaniya akwai masu arosiya akwai masu shaziliya da makamantansu to wannan da za a fahimta a koma ga asali asali shi zai kawo mutane warwara ga dukkanin wa'innan fitintunu da dukkanin wa'innan annoba da ya same mu na wannan cuta na farko algazul fikiri bai tsaya iya nan ba ya bi mu har ta yanda ya zamto cikin gidaddakin mu wanda idan dai kana tunanin kai ka iya tarbiya ne to akwai wayoyi a gidanka akwai talabijin a cikin gidanka akwai abubuwa wanda kaman da ake yakan mu ake bin mu har cikin gidaddakin mu ake mana abin da aka ga dama da su mutum yana yanda yake amma yana rike da ragamar gidanka sai yanda ya ga dama da kai wannan abu na farko shine algazwal fikri wanda shi kuma ba a samu damin isar da shi ba sai da aka amfani da tamzikul wahdal islamiyya a keta asalin haɗin kan musulmi wanda da dukkanin musulmi kansu tare yake to ana iya kokari a keta kan wannan abin to da aka samu aka rarraba kan musulmi wannan da ya zo ya jefe ka wannan ya jefi wannan to da nan ne aka fara samun dama aka shigo abin da aka yi abin da yanzu kuma aka shiga wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na uku wanda shine at-tabarruj lin nisa'i bismil hurriya wanda wato mata aka yi amfani ta hanyar ba su dama da sunan cewa yanci ne aka nemo musu yadda za su yi tabarruj ta yadda za su yi fita a lokacin da suka so ado kalan yadda suke so shigar riga kalan inda suke so wanda wannan ana cewa musulunci ya hana musu hurriya musulunci ya tara su a ɗaki musulunci ya hana musu shiga su yi gwagwarmaya musulunci ya hana su abubuwa daban-daban wanda yanzu ake faɗi duba da wannan hurriya wanda ake cewa shine yancin ɗan adam wanda ake cewa wai human right da a ce zai human right zai ba da adalci ya yi kallo zuwa ga can baya ya duba yaya musulunci ya zo ya samu mata to da lallai human right kamata ya jinjina wa musulmi ba wai zuwa zai ya rushe tsarin musulunci ba musulunci ya zo ya samu mata na farko mace ba a barin a haifi mace ta girma mace tun tana kankantan karama ana bizne ta da ranta wanda wannan kisosi ba zai buya mana ba ba zai buya mu kowa wanda ya gabace mu ba ana bizne mace ne da ranta tana baba baba baba zai bizne mace musulunci ya same mu a lokacin da mata hali ya kai hali wanda bayan an na mace to akwai wani matsala na biyu shine mace ba aure ake mata ba na farko idan ta tashi yin aure kamar wayan nan na sayyidatuna Aisha abubuwa ya faru yadda inda aure har hanya kala hudu ne kawai za a mai da ita wajen gari ba ta da daraja duk wanda ya ga dama zai je sadu da ita ko kuma rikici ya hada ko wasu abubuwa makamantan wannan idan musulunci ya duba baya da tarihin duniya suka duba baya human right ta duba baya za ta gane cewa musulunci ya samu mata ba su da kima ba su da gado mace a dangi kamar wani awaki ne kasanta ake yi idan aka ce mutum ya mutu babban wa ko babban kanin uba ko wani mai iko a family shi zai yi abin da ya ga dama a cikin dukiyar mutum da iyalansa ya ga dama ya ce babar su wance babban wanku ya ce babar wance na mai da ita baiwar gidana wance kuma babar wane na mai da ita nima matata saboda tana da saura wancan kaza wancan kaza ya raba ta wa 'ya'yanta amma Allah da kansa ya zo ya ɗaura mana yadda ake raban gado yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mislu hadhil unsayni Allah ya saukar mana da sura sukutum wanda yake bayani akan mata suratun nisa'i wanda ba a samu wani addini da ya bawa mata yanci irin wannan ba sai addinin musulunci amma yanzu da wannan ne ake amfani a lalata tarbiyyar mutane da wannan ne ake amfani a ziga mata a ce musulunci ya toye musu hakkinsu musulunci ya hana ku yin fitowa ku yi yadda ga dama musulunci ya hana ku yin siyasa musulunci ya hana ku je gona ku ne mace ta ɗauki fatanya ta je gona wacce ta manta da baki da abin da zaki ci sai da zai yi da ke ya kima kenno darajar ki ya mai da ke daki ya saka namiji ya tsaya ya je ya yi ta bauta babu dare babu rana dan kawai ya nemo miki abin da zaki sa a baki ya nemo miki sutura bai isa ya ci abinci ba sai kin ci bai isa ya yi sutura ba sai kin yi sutura bai isa ya gina mahalli ba sai ya ware miki naki bai isa ya je kasuwa ba sai ya shirya cewa a kasuwancin nan kaza ne naki zai kare mutuncin ki ya kare mutuncin 'ya'yanki ya kare mutuncin iyalanki Allah ya tsara ma mahaifinki cewa ya samu wani ɗa a kyauta bonus ko da a ce baka haifi ɗan namiji ba ɗan da ya aure yarka wannan ɗaya yake da ɗanka na cikinka hasali har sai da ta kai ga hausawa suna faɗin wani abu wai da ka auri da ka haifi gwamna gwamma ka haifi matar gwamna domin matan gwamna gwamna shi ke komai na gidansu amma gwamna za ka ga na gidansa bai iya yi ba amma matarsa tana yi saboda me yasa siriki ya zama wani ɗa ne na musamman wanda da kafin wannan ba haka tsarin yake ba musulunci shine yi wa ya mace kima ya same ki cikin tsiraici baki da suturar sawa ya mai da ke mace mai daraja mai suturar sawa wanda ta kai ga cewa kawai ya zama ɗabi'an mu duk wani mutum musulmi mai rai wanda hanya ko karuwa ce ya ga an cutar da ita bai santa ba amma zai iya ba da mutuncin mace saboda me yasa mata tallafi ba a yin musu rikon tallafi akan rike su ne gam samu a nan da da a rabu da miji miji ya ce ya rabu da ke to har abada ke dai da ki tabara amma ba ke babu wani sake auren amma musulunci ya zaba muku tsari kina da ikon ki zaɓi mijin da kike so kuma in kin gabe miki ba a ranar da kika gabe miki ba zaki je ki yi hulɗu da shi wannan duka ina faɗa mana ni'imomin da Allah ya yi ta hanyar musulunci wanda ya yi wa mata amma wanda yanzu da wa'innan ni'imar mata ana so a mantar da su mu musulmai da su kuma ake so a yi amfani da su da sunan cewa akwai hurriya an kama su freedom an kama su mutunci an kama su tunani wanda ke mace baki san wani sana'a ba baki san wani wahala ba kina ɗaki ne kawai za a yi ta kawo miki ki fita ki je ki gani wa'inda ba musulunci suke kai ba za ki ga mace ta ɗaura fatanya sannan ga yaro a goye a bayanta sannan kuma mijin yana tafiya kawai shi yana nan yana tafiya na sharriki da haka za ta gangaro gida tana gumi tana yin abinci shi kuma yana kwance yana shan giya in an gama kuma ta bashi ya sha wanda ba zan buga misali da wasu garuruwa ba kada ya zama na cutar a cikin sakon da nake so na isar domin amfanarwa nake so na yi wannan yana daga cikin abubuwa na biyu wanda zan ce na uku wanda aka yi nasarar neman a haɗa mata faɗa da addinin musulunci domin a tangarar da su su zamto ba su da kima idan ka duba ba komai ba wa mata rashin daraja ba shine wannan abin da ake cewa yanci din mace idan ta ce karuwace ita ka ga wani zai kwan a ɗakinta ya ci abincinta ya dake ta da safe ya dake ta da dare ya hana ta fita kuma babu wanda ya san wani hali take ciki ba ruwan mutum saboda me yasa ta nuna za ta karɓa abin da Allah ya halicce ta da raunin da ba za ta yi wannan abubuwan ba ashe musulunci duk macen da ta kasance karkashinsa yana mata sutura yana mata riga amma ba za ki gane haka ba sai lokacin da kika sami kanki a wani hali wanda ba tsari ne na addinin musulunci ba abu na gaba wanda za mu zo da shi shine wannan hali da ake ciki ya yi amfani da wani abu shine tashwihu wajhi islami ala annahu huwa ra'asul irhab an yi amfani makiyan musulunci daga cikin makirci da suka tsara wa musulmi shine su ɓata fuskar musulmi ta yadda duk yadda aka ga musulmi za a ɗauke shi a matsayin ɗan ta'adda wannan abin kamar yadda na faɗa a karatun farko shine zai fito a karatu na biyu dukkanin abu idan ya shafi musulunci sai a jingina ma wannan al'amarin suna ta'addanci amma abin da bai shafi musulunci ba sunan wannan abin kawai ko a ce masa kuskure ko kuma a ce an yi rashi duba da abubuwa daban-daban da za mu iya dubawa akwai shugaban kasa wanda ake ce masa hitler an ce ya kashe mutum sama da mutum dubu ɗari wanda kuma wa'in da ya kashe wanda a yau mutum ɗayansu ransa yana sama da mutum ɗari namu amma a gwamnatance idan da za ku kashe mutum ɗayansu in da a kashe ku mutum ɗari ba a kashe komai ba za a yi ta kashewa kuma a yi shiru sai da me yasa ɗayansu na daraja su ne mutanen nan yahudawa hitler ya kashe su bila adadin amma har yau in ana maganan jagororin 'yan ta'addan duniya baya ciki kwata-kwata baya ciki amma a zalimi wanda bai iya adalci ba imma musulmin ne da kansa in ya zo in an ce kirgo 'yan ta'adda to wanda zai fara kama maka suna in baka dace ba zai kama maka sunan musulmi ne in ba ya san me ake nufi ba zai kama sunan musulmi wanda in an bibiya la'alla wannan musulmin in ma cutansa aka yi a ƙasansa aka zo aka taitare dukiyan su suke neman su kwace aka mai jona musu ta'addanci in ma kuma an hana su yin addininsu suka nemi su nemi yadda su tashi aka zo musu ta'addanci in ma kuma yadda aka kira na wancan kuskure haka su ma nasu yake kuskure ba ta'addanci ba ne ba da wannan ya sa mu ya mu aka shigo da karantarwa wacce take tana karantar da ta'addancin da zubda jini sai aka yi amfani da wa'innan malaman wanda kullum maganansu a kashe a kashe a kashe sai aka ɗauki iya wa'innan malaman aka sa su aka mai da su su ne asalin radboard na musulunci wanda billboard ne da ka kalli musulunci su ne a gaba sunansu a ko'ina Dukkan wani kanat fada'iya duk wani irin tashoshi na cnn bbc menene su za a kira da su za a yi hira duk wani matsala su za a yada amma asalin malaman da suke masala musulunci an shafe sunansu an shafe tarihinsu an rufe su babu bayaninsu to wa'innan ne za a ɗauke su a matsayin jagororin musulunci amma da gangan aka yi ba don kai bane an tsara ne a da su maganansu suna maganganu ne masu zafi maganganu ne na rashin haɗin kai maganganu ne na rashin kimanta al'umma to da wa'innan aka mayar su suke layin gaba saka da ka ce musulmi da ce malam wani shakwa ne su ne a gidajen rediyon mu su ne a gidajen talabijin mu su ne a ko'ina amma da su jefa kalmomi masu zafi ta yadda duk wani wanda ba su ba arne ne duk wani wanda ba su ba jininsa ya halatta duk wani wanda ba su ba ba ma musulmi bane kuma duk wanda ba musulmi ba da ku ji kalmomi ne na ta'addanci ake jingina masa wanda dai manzo Allah ya gaya mana cewa yaktuluna ahlal islami wa yad'una ubadal kuffari wanda suna nan auka makala sallallahu alaihi wasallam to wa'innan aka sa su a layin gaba ta yanda in ana so a bata musulunci da sauki za a bata shi hasali wannan yasa ake koyar da yara cewa manzon Allah annabi ne na zubar da jini annabi ne na irhabiyanci wanda da wannan ake yakan mu gabaki ɗayan mu ba don kobe bane a isar mana da wani cuta ce ta bakwai cuta ta bakwai din nan kuma shine a sa muku tsoro a zuciyanku ta yanda kowannen ku zai na mugun tsoro da kayi wani abu za a ce maka dan ta'adda ne shikenan sai ka fara tsoro a ni ba haka bane in ma na cikin musulunci to tunda duniya ta riga ta karfe shi a ta'addanci to shi shikenan sai ka ce a ni ban yarda da shi ba yaya za ku yi ku fito ne duk abin da ake muku abu ɗaya ne wannan irhabiyanci da ake jefa musulunci shine an kirkiri wasu ne su yi amfani da kalman zub da jini tunda an san zub da jini din nan yadda musulunci ya tsara to kowace gwamnati ma za ta yi abin da ma fi haka zub da jini a musulunci barin kirga mana na farko akwai wanda ba amince da shi ba wanda an ba shi amana ya ci amana shine wanda ya rida musulunci ta ba shi amana ta ba shi komai da komai kuma da sharaɗi sai ya nuna shi bai yadda ba akwai wanda ya kashe rai wanda ya samu rai lafiyayya ya kashe ta akwai wanda shi kuma ba kisan rai ya ba wanda wannan abin da ya yi ya ci amanar daular musulunci ne shi ne wanda ya ci suka ga manzan Allah ko ya lalace wa alkur'ani ko wa annabawan Allah ko wa Allahn kansa nan suna ake ce musu zindikai da makamantansu nan suna daga cikin kisa shahararru a musulunci sai kuma wanda ya tasan wa musulunci yau dagawa zai sare tutar musulunci shi kuma wannan shi abin da ake ce masa jihadi na a fito a yi yaƙi gaba da gaba tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko kuma musulmi da wanda da musulunci ba wannan su ne hanyoyi da musulunci yake zubar da jini ko kuma wanda ya keta alfarman zamantakewa shi ne wanda ya yi aure amma ya je yi zina to wannan shi ma ana shigar da shi cikin wanda ya yi zama asayi zani wanda tsoho ne amma ya zina wannan ana shigar da shi cikin wanda musulunci ya ba da dama a kashe su to wa'innan abubuwan dukka kamar yadda muka kawo su su ne wanda musulunci ya yi umarni da ya kisa amma idan za mu yi tambaya wa mutane masu neman su jingina ta'addanci ga addinin manzan Allah ko ta'addanci ga musulunci na annabi wanda mu muke kai to ta ina za ku jingina ta'addanci wannan al'amari ne wanda wasu daga cikin azzalumai suka kirkiro domin su bata fuskar musulunci su saka muku tsoro a zuciyanku amma duk abin da kaga ya tabbata a musulunci Allah ya ce ayi to za mu yi shi kai tsaye gaba gadi ba tare da mun ji tsoron komai ba a cikin zuciyarmu daga cikin abin da za mu tabbatar shine idan kun duba kuka fahimta za ku ga cewa ana yawan yadawa cewa dan ta'adda dan ta'adda duk abin da musulmai sunan shi dan ta'adda wanda na buga mana misali da mutum ɗaya shine Hitler na buga muku misali yanzu abin da ke faruwa da kasan ukraine da ɗaya kasan ukraine da wani kasa ne putin da rasha da ukraine ukraine din nan su din nan dai gashi nan dukkaninsu akwai da a cikinsu innocent ne kullum ana harba musu bama mai. ana kaza ana kaza duk abin da ake yi amma saboda putin ba musulmi ba ne har yau ba za ka ji an kira shi ɗan ta'adda ba kuma har ya ci sa'a shi ba musulmi bane a wajensu amma da musulmi ne to wallahi ko mutum ɗaya kashe kan wannan mutum ɗayan in aka yi wasa za a shigo ƙasansa a yaƙe shi a tambarar da mulkinsa amma kun ga har yanzu ana ja'in jani ya fito ta nan a fito masa ta nan amma an gagara a tabbatar da cewa shi putin nan ɗan ta'adda ne to kar mu matsa mu ba muna wai goyon bayan Putin bane ko muna goyon bayan Ukraine ba ruwan mu. kawai dai magana ne na shigo da shi anan ku fahimci irin yakin da aka yi mana ya zamto an mai da mu kunun bayan ludayi kawai mun zama in ma'ata ne musulmi kowa ma ya kama gabansa saboda an shigo muku an sa muku tsoro a zuciyanku kowa ya zamto matsoraci ba ma zai iya ganin kiman kansa ba balle kalli kimar addinin sa balle kalli kiman sa. wanda ya fi sa wannan tsoro ya lalata komai amma da da a sanya wato gaskiya da imani to ba tsoro bane ko ba ra'ayi zalunci ba kai ba za ka zalunci wani ba amma ba za ka ji tsoron faɗin gaskiya akan abin da kake kai ba wannan yasa bamu da jagora bamu da shugaba bamu da wani wanda ya tsaya mana duk wanda kuka zaɓe shi ko ni ne idan ya je sai ya gagara ce komai dalili shine wannan tsoron da ke cikin zuciyar ku shike zuciyarsa kuma da zai je ya faɗi gaskiyan ku za ku mai tawaye wanda wannan halin musulmi kenan a wannan halin saboda an musu wannan yaki din to amma abin da nake so na dan ja kalma kaɗan anan shine maganan cewa mu musulmi irhabiyun ne ko ko mu musulmi yan ta'adda ne lalle babu shakka ana iya samun wanda yake musulmi amma yana ta'addanci kamar yadda za a iya samun wanda yake kirista yana ta'addanci wannan babu shakka kamar yadda za a iya samu musulmi dan fashi amrobari musulmi da a iya samu amroba kirista za a iya samun cewa musulmi wanda yake tsafi haka za a iya samun wanda yake tsafi kirista ko kuma a same su a wasu addinai ba musulunci ko kiristanci kawai ba kowane addini da iya samun ɓata gari amma abin tambaya anan shin kasancewar mutum ɗaya na mummunan aiki adalci ne mu mamaye kowa a cikinsu wannan ba daidai bane ba akwai kilif da nake gani wani tasha da suke yi wani bawan allah ya yi rawani irin rawanin indiyan nan ya shiga jirgi likita ne ma zai je aiki a kasan turai to amma jirgin da ya shiga sai zama wata mata an saka ta sit tare da shi da ta duba ta garawa ni kawai ta ce san bata yadda ba wannan dan ta'adda ne ta ɗauki hoto tsakaninta da shi ya ce me yasa ta musu hoto ta ce ita ta yi ne don ta tura mijinta ko me ya same ta shi ne jirgi kuma su canza mata sai suka ce babu dama iya sit ɗinta kenan sit ɗinsa kenan sit da aka samu sit ɗaya ne ita kuma ta tare da ɗanta ba dama ta tura ɗanta ba dama ta tashi ita da kanta to sai shi kuma ya ce bari ya tashi bayan tashin sa ya je ya zauna sai Allah ya kamata jarrabawa wannan ɗanta ya shaƙe ya kware yaro numfashi ya daina fita ya ci abu yana so popcorn yana so ya gagara wuce masa ya toshe mai numfashi hankali ya tashi yaro ana gani zai mutu gashi kuma ana cikin jirgi aka fara ina dakta ina likita ina likita ya taso da gudu ya zo shi ya yi wani abu maɗan take ɗin nan ya dawo cikin hayyacinsa ya ce to ai gashi gashi gashi gashi gashi aka dinga murna a cikin jirgi kaza kaza ya koma ta zo ta dinga kuka ta ce ai ta bata sani ba ya kamata yadda ta wulakanta shi ya daina ta gan shi ya fita irin na musulmi kaza kaza ce shi musulmi ne amma shi likita ne mai cutar rai to shin za mu ɗauki kawai idan mutum ɗaya ya laifi a gari ɗaya sai a ce duk 'yan garin tsinannu ne duk 'yan garin lalatattu ne wannan shine hukuncin da ƙasashen duniya suke mana na zalunci ta yadda da an ganka kai musulmi ne wai a ce za a yi kaffa kaffa da kai ai akwai dan uwanka wanda ya taba yin ta'addanci to idan muka ce za mu duba wannan ai farkon yan ta'adda ba musulmi bane farkon wanda suka yi ta'addanci kuma a tarihin duniya wanda ya kashe mutane babu ragi an sani ba musulmi bane to me yasa ake mana wannan canji da wannan fassara to amma in an koma aka kai ga abin harkan annabinmu aka ce annabin ta'addanci ne to wannan za mu nuna wa mutum ya tsamu lakaci hancinsa mu ce ƙarya yake yi ma maka tambayoyi za mu maka tambayoyi nuna mana meye dalilin ka na cewa annabin mu manzo Allah yana da alaka da ta'addanci idan ka ce ai ga Usama bin Laden an tabbatar dan ta'adda ne sai mu ce maka ba mamaki dai iya zama dan ta'adda a gunmu ba komai bane normal ne Usama bin Laden ya zama dan ta'adda ba turo mana shi ba ba kuma mu bane amma shin shine annabi Muhammadu ba shi bane to binciki Usama bin Laden da halayensa da karantarwansa da salon yakinsa wani wani hanyoyi yake bi yaki shin ɗaya yake da na manzon Allah ba ɗaya bane za a ce mana to ai kenan ga shekau ai shi ma ya ce shi musulmi ne in ka ce mana ga shekau za mu kirgo maka manyan gaggagaggan kiristoci wanda suna kashe musulmi babu adalci babu tsari kuma ba musulmai bane to shi kenan yanzu su sun zama su ma musulmi 'yan ta'adda kenan sun zama musulmi manyan kala kala za mu kirgo maka su kala kala wasu ma ba kiristoti ba ne wasu ma pagans ne ba su ma yadda da kowane addini ba amma 'yan ta'addan ne duniya ma ba ci ta karyata su ba ka je ka dukkanin gidajen prison da ka duba ba majority ba ne musulmi majority prison ba musulmi ba ne ashe ba iya musulunci ya kamata a jingina ma wannan abun ba to mu koma ga haka 'yan uwa tambayoyin mu guda ɗaya ne na farko wanda suke so su jirya wa manzan Allah ta'addanci su jingina masa ta'addanci domin in sun jingina annabi to da a ji kyaman musulunci tsoron da suke so saka a zuciyarmu yi to ba zai yi ba dalili shi ne tambayoyi da zami annabi sallama yana daga cikin annabi wanda Allah ya ba wa ya tsara duniya baki ɗaya. har sai da ta kai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara yaƙi ya tsara yaƙi ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai Manzan Allah ya tsara yaƙi kusan saba'in da bakwai. wanda ana maganin ma annabi ya sha a fita a yaƙi kusan saba'in da bakwai annabi ya tsara tsarawa a shirya za a yi motsin yakan wani kusan so saba'in ne a rayuwar annabi Muhammadu rayuwarsa ga baki daya kusan so saba'in ne wanda wa'innan yaki a cikinsu akwai yaƙi na sariya sariya ba yaki bane na buga kuyan yaki za mu yi yaki da kai a'a cewa wani ne ya zalunce mu bari mu tsakuri wasu jama'an mu su je su yi wani mishin yadda ake a fim ɗin turai to ka tari wasu mutum kamar mutum bakwai su je su tari wani gang na mutane su je su ɗauki mataki ko su ɗauki fansa ko su kwace abin da aka zalunce ku da shi wannan shine ake yi amma to gabaki ɗaya gaba ɗaya gabaki ɗaya nan da ake girgawan adadin nan yaƙi tamanin da annabi ya tsara ɗin kusan tamanin ɗin gaba ɗaya so bakwai kacal aka buga yaƙi so bakwai kacal mutumin da an shirya a yaƙe sa ya shirya ya himma kamar zai ya fasa sai da ya kusan so saba'in bai ba a guda bakwai ne kacal annabi ya aka gwabza yaki da shi guda bakwai ne kacal ya haƙura so saba'in ya iya yin bakwai ka gaya mun wani ɗan ta'adda ne zai shirya hari ɗai tamanin kuma ya samu daman ya kai harin kuma sai ya fasa wannan sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan daga ciki tambaya da za yi na gaba annabi sallallahu alaihi wasallama duk wa'inda yake yakansu ba duniya ya fito yaka ba a'a wanda yake yaka 'yan uwansa ne dukkaninsu da kabilan mudar ne 'ya'yan baffaninsa ne annabi bai yaki wasu ba ma a larabawan wanda suka zo irin kamar larabawan rabi'a da kahtan annabi kab bai yaƙe su ba wanda duka annabi ya yaƙa ya yaki 'yan uwansa ne ta yaya ya zama ɗan ta'adda ai ɗan ta'adda an san yadda yake zuwa yake yi bombin manzo Allah bai yi wannan abin ba annabi kun ji irin tsarin yakin manzan Allah sallallahu alaihi sannan abu na gaba wanda za mu kara faɗi shine adadin wanda annabi sallallahu alaihi ya yaki a duk nan yakin da aka dinga yi gabaki daya ku ji adadin wayanda suka mutu a gabaki daya yakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam mutum 112 kacal ya kashe amma ma'ana ba shi ya kai Sarawa ba a'a gaba ɗaya tawagar manzan Allah duk irin aje muku yakin lahzabu yakin badaru yakin handaku yakin kaza bainu duk wa'innan yakokin magaɗe annabi Muhammadu mutum ɗari ne da goma sha biyu kawai ya sandiyar rayuwarsu mutum ɗari da goma sha biyu kawai ‘yan ta'adda ɗari da sha biyu kawai annabi ya kashe shi kuma an kashe masa ɗaiɗaiɗai har mutum ɗari da talatin da tara gaba ɗaya tsakanin gwabzawan manzan Allah da abokan faɗansa mutanen da aka kashe 251 ne mutumin da mutum 251 ne kacal a rayuwansa suka mutu karkashin daular sa ba karkashin a karkashin daula ce daula ce kasa guda amma a ce mutum 200 ne da 51 suka mutu da mutanensa da mutanen wanda suke yakansa sannan kuma shi kaɗai ne za a jingina wa ta'addanci wanda muna gani ɗai ɗai ɗai harin da Amurka take kaiwa hari ɗaya zaka ji an ce an ruguje kaza hari ɗaya an yi kashe mutum kaza wani wajen ma kuje an ce muku ma ba a san adadin mutanen da suka mutu ba moto kawai za a shirya ya hadari ya kashe mutum ɗari biyu ɗari uku haka kawai za a shiryo muku gang na 'yan ta'adda ba a san daga yana suke ba su kashe mutum dubu ɗaya mutum kai gari guda su tada su wayannan duk su ba 'yan ta'adda bane saboda me yasa ba su kama suna sun ce su musulmi bane wa ma naqamu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid duk ba komai bane mu din nan abin da sake kiran mu da wa'annan sunan naki kawai shine mun ce la ilaha illallah ne muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idan muka dinga ba da bayani da wa'annan tsararrakan sai kuma annabi ya samu dama a rayuwarsa lokacin da ya fatu makka abokan yakin sa masu yakan sa sai ya zamto gashi ya samu dama dukka sun kuma karkashin sa yana da ikon ya kashe kowa amma annabi ya ce musu idhabu fa antum mutlaqa ku tafi dukkaninku sakakku ne ba wanda zan cutar da shi wannan a ciki akwai ta'addanci a ciki dan uwa da ake so a haɗa ka faɗa da musulunci kana ganin ma musulunci kamar wani abu ne na ƙauyanci kai a matsayin ka na musulmi ko ko kai kirista ne wanda ake so a koya ma kin yan uwanka musulmi haka kawai kana ganin cewa sun zalunce mu bari mu zalunce su ko ko kai kawai dan zaune gari banza ne fegan ne ba kama da addini ana so a hana kama yin addini kuma a hana ka zaman lafiyanka ta yaya ka samu hujjan cewa mu musulmi yan ta'adda ne ko wani haka kawai ka jingina mai ta'addanci wannan zalunci ne wanda makiyan musulunci da makirci suka kukkulla wa musulmi wanda su musulmin da kansu basu ma iya ganewa ba sai kaɗan wai kai mamaki ga mutum haka kawai wai da suna musulmi yana ɗaukan ta'addanci na jingina ko ya ce wannan ai zafin musulunci ne hauka ka ga musulunci ka ce wai zafin musulunci ne to kai zafin kafirci ne kenan a zuciyanka to abubuwan da zamu dinga faɗi shine daga tsarin yakin manzo Allah barin ba da tsarin yakin sa guda bakwai amma a takaice na farko annabi yana da tsarurruka na yaki ba ya taɓa yaki sai da wanda ya yake shi dukkanin alkur'ani bayan da kai Allah ya ce ku faɗawa arna babu sai wanda ya faɗa wa musulunci shi ake fadan masa na biyu manzo Allah sallama a yakin sa baya yaki da mutum kawai domin musamada ya kurmanci a ta kashe ku ko da kun rage ku uku ne kuka yi saranda za a bakku kuma ba za a ɗauki ranku ba kuma in kun karɓa kalmar musulunci ba za a yaƙi ku ba na uku annabi bai yakan wani sai azzalimi wanda ya zalunci wasu al'umma ya hana musu zaman lafiya ko ka hana musu yin addinin su wannan masula ne da zai sa ya jawo a yaƙe ka na hudu daga ciki shine manzo Allah sallama ya haramta yaƙi wanda za a yi yaƙi yaƙin ƙare dangi yadda aka yanci an harba makami mai linzami misali makami mai linzami abin da yake nufi ne a yaƙin da idan arnan duniya suka zo yaƙan musulmi in suka samu nasara da su sara dabinanku mun ga yadda aka yi mana irin garuruwan tafawa balewa ga duk wani bishiya ma in na musulmi ne sai an sare ta ita ma ta yi laifi za a sara dabbobin ku yadda an yi a dukkanin garuruwa ku duba yadda ake har yanzu wai ka ga tsaban jahilci da hauka mutum wai ya yi bidiyo yana harbin shanu fa fa fa wai shi na jin daɗi ai yana kashe shanu ne irin wayannan tunanin wai masu wannan tunanin su suke kallon musamman mana yan ta'adda ka duba irin wannan abin babu shi a tsarin Manzala. Allah ba za ka share bishiyar mutane ba ba za ka sare dabbobinsu ba sannan ba za ka rushe musu gidaddakinsu ba sannan ba za ka lalata ruwan shansu ba sannan ba za ka gurɓata mamaci ba mamaci ko ya mutu ba za ka zo ka dinga daddatsa shi ko ka kona shi ba musulunci duk bai yadda da wannan abubuwan sai dai idan har an muku ne to wannan musulunci ya yadda in an maka misalin yanda aka maka kai ma ka yi wa ina aqabtum fa aka bi misli ma bi in an muku ba ku yi idan an muku wannan musulunci ya yadda ku yi wa man da alaikum fa man da alaikum wa man yatada alaikum fa'tu alaihi bismi wa tada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ya muku ganganci to shi ma halatta ku masa yanda ya muku amma in banda ka musulunci bai yadda ba sannan daga cikin musulunci ya halatta yanci na addini ko yaƙi ake yi a tsarin musulunci na manzan Allah sai aka samu suna cikin cocin cocinsu suna ita su babu ruwansu to haramun ne a ji a faɗa musu iya abin da za a je za a je a binciki cikin cocinsu a gani da makamai inda makamai a kwashi in kuma akwai wani abubuwa wanda ake ganin ba makamai amma tsari ne na su kai wani lokaci su kawo hari shi ma za a tattare shi amma za a yi zama da su a fahimce su wannan duka tsari ne na manzan Allah ba a kashe mata ba a kashe yara sannan ba a kashe tsofi ba a kashe wanda yake ya koma zuwa ga addininsa bai fito ya yake ku ina ta'addanci a cikin wannan abin yake wannan karatun ina yin shi ne kai tsaye ga wa'inda suke da awansu su wa'in boko ne sun waye sannan da wanda suke da awansu ba su da addini da wanda suke da awansu cewa sun fara ganin addini kyama ce abin kunya ne da wa'inda suke tunanin cewa wai su kirista ne da su iya faɗin abin da suka ga dama su jingina wa mutane ta'addanci to idan ina tsarin ta'addanci a cikin musulunci babu wannan abubuwa suna nan na tsarurruka wanda sun kai nawa sallama ya kawo al'umma to amma abin da nake so na isar da shi na karshe wanda yana daga ciki shine za mu gani sa wa musulmi rashin jin ya isa musulmi ya zama yana tsoro har ta akan kan hakkinsa ya zama ba a iya masa komai ba iya komai kan hakkinsa musulmi ya zamto akan hakkinsa ba a iya yin komai har ya zamto wani zai iya shigo a gidanka ya maka ta'addanci ya maka hukunci ya zalunce ka mu duba irin yadda ake so a nuna mana lalacewa ya kai lalacewa shine ne abinda wannan wole shahinka ya yi a kan prof ibrahim makari chief imam na national mosque abuja mutumin nan kowa ya sani kai ba musulmi ba ne ba na farko kenan kai ba musulmi ba ne sannan kuma kai ba pastor ba ne ba kai ba kowa ba ne ba ka da mukamin kamai kawai kai kana nan ne kawai a cikin mutanen ka kai dai mutum ne amma kai ba komai bane ba kawai kai dai ka dai an san ka da rubuta karya ka saba rubuta karya yara su dariya kawai abin da ka iya kenan amma wai abin mamaki irin wannan wai shine yake buɗan baki yana magana wa musulmi na duniya gaba ɗaya saka yana ba da umarni ba ma wani magana ma kawai umarni ne yake bayarwa a cire prop a matsayin limancin abuja bai cancanta ba kuma menene a'a dalili ɗaya ne shine an taɓa manzan Allah ya yi motsi kamata ya yi musulmin da suke so su shine wanda in an zagi manzan Allah zai ce <laughs> to ai ya kamata a ɗan ci gaba amma ba a cikin mutane ba ƙarya kake yi wallahi babu wannan mutumin ba a halicce ka ba za mu yi magana in kai magana yadda kake a najeriya ɗan najeriya haifaffe haka mu muke in najeriya haifaffu duk daman da ka samu kuma allah zai iya ba ma wani ninkin naka wannan abin ya mugun so samun zuciya da ban so na ce komai ba a kayi ban so na ce wani abu ba saboda ai ita wata in tana tafiya a sama kare ya mata haushi ba abin a kula shi ne. to amma in karen karen da ke haushi din ya yi tunanin cewa zai iya ɗaukan gammu da zai je taro wata to gamman sai faɗo ya danne shi domin da in ya ɗauka dutse to wannan dutsen za ta faɗo ta danne shi to amma abin mamaki me dalilin da ya sa wali shayunka yi magana akan prof na ne kan me dalili me dalilin da hankalin matsi a zaliman duniya ya tashi an kashe dabora an kashe dabora me dalili yau za mu faɗi dalilin nan dalili ɗaya ne an zagi manzan Allah ne ba don wani abu ba sai domin a ƙara nuna wa duniya rabuwan kan musulmi yanda idan ni na fito na yi magana na ce an soki manzan Allah kawai sai wani ɗaya fito ce shi dan izala ne ƙarya ne ba a soki annabi ba koko idan malamin izala ne ya riga yin magana a ce yadda professor Mansur Sokoto yi magana kawai sai malamin ɗarika ta so ce ƙarya ne ba a zagi annabi ba kawai wannan wannan ku ne masu yan zafin aƙida ko kuma idan ni ɗan ɗarika na faɗa ɗan izala ya yadda dan shi a ce fito ce shi ma bai yadda ba ba annabi ne to sai me ai menene haka abin da ake so kenan yanda Ahmadu Gumi ya fito ya fara nuna cewa kawai ai babu wani abu ma kawai a basu su yi ana basu hakuri abin da ake so ai kenan to sai ba dace ba tun da suke ba su taɓa yin wani abin da ba su yi nasara a wannan shekaran ba fiye da wannan wannan shekaran bakas shekara ne muke musulunci bakas shekara ce dalili ɗaya ne shine ba a taɓa samun kalmar musulmi ya wahada gu ɗaya ba sai akan wannan matsalar a wannan shekaran musulmi sun nuna cewa ashe duk wannan abin da ake yin fim ne duk wannan abin da yake akwai abin da zai iya haɗa mu dan izala ya tashi ya nuna annabi na da martaba gunsa in an taba shi red line ne ba wanda zai taba shi ya bashi dan dariqa ya tashi ya nuna wannan al'amarin dan shi'a ya nuna wannan al'amarin dan ƙungiyar salafiya ya nuna wannan al'amarin dan ahmadiyya ya nuna haka dan ibadiyya ya nuna haka dan komai ma in dai ya amsa sunan shi musulmi ya yarda cewa manzon Allah yana da kima a zuciyarsa wanda bai yarda a taɓa manzon Allah ya shiru ba to sai ya zamto jagoran da ya ɗauki wannan ragaman a wannan fadar da suka taso da shi na neman a soki mala wanda ya tsaya ya zamo musu katanga sadda mani'an shine ya zamo prof ibrahim bakari to a lokacin da suka fahimci cewa to ga jagora me dalili shine bakin cikin yana rike da mukamin da yake kusa da gwamnati sannan kuma musulmi majority sun yarda shi shugaba ne da kuma aka wannan abin a maimakon ya za a sake balle sai musulmi sake dinkewa sai mu duk musulmi idan ya tashi zai yi farin da maganansa kun ji yadda bello yabo ya fito ya yi maganganu masu kyau ya jingina ga prof ya ce lallai allah ya saka masa alkhairi gashi gashi kun ji yadda ah, wani malami a kano hakan nan yana yin hudu ba shi ma kunjin da ya kama suna ya nuna cewa wannan abun daidai ne kun ji daga gombe zamfara ko ina musulmi ne a bacin aƙida sun yi kokari sun nuna cewa abin da aka yi da tsayuwar prof a ciki daidai ne to wannan al'amarin to sai su kuma makiyan musulunci sai suka ce to gaba ɗaya bari su gani da wani salo za su bi to shine wannan abu ya bata musu rai sai zama su nuna mana cewa bamu da kima bamu da daraja to bari su shigo da wani abu kuma sabo shine ya kamata a cire wani wanda ma zai magana ba ma musulmi bane kawai wara nuna muku kukiya shine za a taka ku kawai wani dan iska ne kawai zai fito shine kawai zai muku magana zai umarni ai komai kawai shine eh, ya kamata a cire prof ibrahim makari ya yi magana akan wacce ta taba manzan allah to ina da tambayoyi kun san cewa shekaran jiya ko jiya an kashe ipop sun kashe mace innocent wacce ba taba yin laifi ba wa gwamnati don da ta yi dada a ce gashi nan ga laifinta a police tunda laifi wa Allah ba a duba to shikenan ba ta taba laifi wa gwamnati ba in ita ta yi an kashe 'ya'yanta yara uku yara ƙananu akwai wanda ba su balaga ba har sama guda uku an faffasa kansu an kashe su an watsa su akan titi amma ipop da suka wannan abin ina jagororinmu ina manyanmu ina shugabanmu wanda zai kwandalans ina sarkin musulmi ko har yanzu labari bai isa masa ba ina shugaba buhari ina sojoji ina polisawa idan har ya zamto aifa birkicinta da gwamnati ne to me ya hada malama fatima ne ake cewa ko me sunanta malama fatima me ya hada jininta da jinin nan me ya hada jininta da su ko ko ita ba ta da adalci ai ita ba a mata adalci jaridun da suke ta rubutu su legit hausa ina suke wannan masu makircin legit nigeria ne kuma ne hausa ina suke sun manta ne wannan yarinya ne kananan yara kananan yara ko oke ko dai su hausawa ne ko ko su musulmai ne ina kungiyar kare haƙƙin dan adam me ta yi ina cnn da suke ta yadawa ina su aljazira ina wa'innan wai ina alaka ina su wani sayunka ina ina ina rubuta ina nobel ɗinkan kan suke sun buye ne ya kamata in dai kai adali ne sai ka fito kai magana akan wannan abin da aka yi yau recent ga abin da yake tafiya mai zafi ba wancan wacce ta zo ne ta yi ta'addanci aka kaddamar mata akan daidai ba wanda in kai kai mutum ɗaya a haukan kwakwalwanka ya baka cewa farin gashin kan nan ya shiga cikin kwakwalwanka yana nuna maka cewa abin da ta yi ya zamo daidai to ya kamata ka yi tunani wannan kuma akwai billions ɗin mutane sun yarda da abin da ta yi ba daidai ba ne an soke ta amma ita wancan da aka kashe ta idan da a nemi mutane hatta mahaukata mahaukata da kowane addini suke yi sun san cewa zaluntan fatima aka yi an kashe ta an kashe 'ya'yanta ba su komai ba su ji ba su gani ba ina maganan ka wanda ke nuna muku cewa musulmi ku tashi ku bi abu ɗaya a koma gwadabe na manzan Allah gwadaben nan ɗaya ne kuma kowa ya santa shine a yawaita tsayuwa duk wani shi'ar na addinin musulunci a tsaya a kanta duk wani shi'ar na musulunci a tsaya a kanta shi hanyar biya haja da shi ne za ku dangi a bata society a cutar da al'umma yadda za ka gani wai a makarantu wai mutum musulmi dai ce la la wai an hana shi wai yan uwansa musulmi wai mrs yan uwanka musulmi mrs wai ka zauna aka la la to ina ruwanku da addinin mutum Allah ku hana shi akwai abubuwa wanda da yawa in kun kula wasu ne daga cikin musulmi suke assasa wannan abubuwan ake raina musulmi mutum ne dai zo ya duba malami kamar shi Usman bin Fodio kwanan nan a Sokoto ai alhakin abin da aka dan Fodio Allah ya kirkiri wannan rikicin dan Fodio wai kaji wai mutum malami ne ya fita za mu rushe kabarin shi ku rushe kabarin shi ku fito da shi ku yi me mun san abin da aka yi ai abin da suke ba su karasa magana bane an yi irin wannan amali shehin da ya jima a duniya ya yi jihadi ya kawo musulunci garin sai a ciro shi a bari a zane shi wai a ce wai ai dan dan wai sufi ne ko menene duk irin ake akidun zafin kan banzan duk a watsar da su mu concentrating akan abu daya kai akidan ka zaka yi akida da akidan wani to shikenan amma yi bar na dan uwan ka yi abin da shi ma ya fahimta amma an jima mutum zai zo duba babban malami jagora wanda ya karkashin sama da mutum miliyan ayi da hamsin ko mutum miliyan hamsin suna karkashin shi amma zai zo ya samu inna mutanen gaba daya ya kafirta su mutum za ka yi kaza duk wannan abubuwan shi ya haifar da wannan matsalolin ake kallon musulmi wasu da kima ake kallon musulmi wasu da daraja to wali sayinka hir ɗinka kar ka sake sa baki a maganar musulunci Inda ya dakar rubuta tatsuniyoyi ka je ka yi ta rubutawa dama musulmi ma me yi hada shi da wani tatsuniya ma in ban da kai ma dai me ya hada mutum da tatsuniya daga cikin illa dama da aka yi mana shine a yi amfani da language a lalata mana tarbiyya ta yadda ya zama mutum yanzu in kai hausa hausa kama na ganin ka kamar wani a kai hausa hausa digiri akan hausa ka je kai karatu ka tsaya kana hausa ai kowa ma da mutum da ya tashi ya ce ya yi digiri akan larabci sai ana ce hmm, addini ne wanda ita as a language ku je ku duba yarurruka mana ku duba yoruba yarbawa saboda suna da hankali da yawansu ba su yadda ba in kai yare in kai karatu da yaransu suna ganin kiman ka fiye da wanda ya english sai da me yasa sun mai da english kawai wannan business abu ne haka ka tafi kasashe gaba daya ba china duba su ukraine din su germany su ina duk yaransu suke yi amma mu da ke ana so a duba yaya za a yi lalata mu to da wannan ake shigo mana da shi na farko a sa muku hatta yaran addinin kuma kuna kyaman shi in an ce mutum ya yi digiri ne akan hausa to ana kallon sa dan banza ne kawai ba iya abin da zai yi sai dai ana masa kallon tica tica kuma wanda ma bai da daraja bai da kima haka ake kallon sa tica kaman cok ake kallon sa in yi in an zana ayar saka wannan karatu sako ne na musamman wani sayon kada yi magana akan addinin musulunci har yake sa baki ba kan wai a cire limami kai ka ina me alakan kare da gudun lahiya me alakan kare da gudun lahiya kowa idan ya kula da wannan abin ya san kawai cewa wani al'amarin da kai kawai in ma ka sha giya kai wannan maganar ko kuma kayi ne ba a cikin hankalinka ba kuma babu wanda zai zo ya saka baki ya magana akan musulunci kuma wai mu ce muna kallon shi wai arnan duniya suna kallon shi mu ma Allah yana kallon mu in ka da gata muna da gata gatan mu Allah ne kuma lan bana illa ma kataballahu lana lan bana illa ma kataballahu lana lan bana illa ma kataballahu lana huwa maulena huwa maulena saka musulmi su kara kula a kara haɗa kai kuma a yi kokari a yi wa juna uzuri akan abin da ake ganin na saɓani ne a fuskanci babban matsaloli danjoji wanda ta kai ga cewa yanzu ana ta da darajar ma'aiki ana sata a faifai to duka kowa ya tashi gwargwadon abin da zaka iya na ka yi musahama a fannin ka yi gwargwadon abin da zaka kira na kira ga haɗin kai a fannin ka kayi gwargwadon abin da zaka kira wajen a haɗa kai kayi yi gwargwadon abin da zaka kira wajen ku nuna kyawawan ɗabi'u na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowa ya yi kowa ya bazama da irin wannan ayyuka wannan shi da abin da muke kira a kansa shi da abin da yanzu muke neman kowa ya zama ya kware a kayansa kowa ya zama yana ɗabi'ar da kiristan kusa da kai zai gane cewa lalle addinin kunna abu ne mai kyau zan ba ku labari na ƙarshe wanda na so in faɗe shi tun a farko makirci ne daga cikin makircin yahudawa ko ko makirci ne daga cikin makircin makiya musulunci lokacin muna kankantan shekaru nan ce ko muna sakandare akwai wani makaranta da aka aka bude a gefen gidanmu ba sai na ce makaranta kaza ba ne amma misali da yawan yan bauchi sun san wannan makarantar amma da hausa muna ce mata makarantar kashi sai da muna so a lokacin a ɓata wa makarantar suna sai da matsalar da ya faru a makarantar makaranta ta tashi da farin jini tana cikin private da suka shahara a wannan lokacin private ne sosai ba don komai ba shi ne shaharanta sun shahara da karatu amma karatu ne dama a shi an zo an kirkire ta da manufa makaranta ne wanda a lokacin za ka ga yara tun safe suna uni haddare dare amma kya kai su islamiyya kawai za ga ya ci malami iya abin da suke so iya a karanta masa fatiha da shauransu amma da ma bai karatun ba ma da fi masa dalili shine ana kai yara naziri sai kawai he yaro sai ya zauna akwai lokacin ce musu bacci bacci bacci bacci sai kowane yaro ya rufe idansa kowa ya rufe idansa tunda yaro ne yana da gaskiya ba zai rufe idan kuma ya bude yana kallo bai da wannan dabarar idan kowa ya rufe idansa sai a a sassaka musu biredi ɗaɗɗaya ko cincin ko minti a sassaka musu sai a ce yawa ku buɗe ido kowa in ya bude ido a ce jesus ya kawo muku kyauta jesus ya kawo muku kyauta yara suna murna suna wannan kowai sai a turo wani malami da sifa na musulunci sai ya zo ce kai kowa ya shiru ku rufe idan ku sai kowa ya sake rufe idansa in kowa ya rufe ido muhammad ne ya ɗauke muku idan kowa ya buɗe ido sai a ce masa muhammad ya ɗauke su yaro ya ta kuka ya ta kuka zuciyan yara sai ya cika da je gida yana kin manzan Allah ai an ce Muhammad ɗin daga nan kawai ya fara tsanan sunan manzan Allah haka kai aka kai labari wani yaro aka je ko gida ne ko menene ya faɗi yanda ake musu ya faɗi mummuna magana akan manzo Allah babansa ya dinga bincika Allah ya sa uban tsayeye ne har ya ji ga abin da ya faru me ya faru ya ce ai a makaranta ga abin da Muhammad yake musu kaza kaza manzo Allah kenan to malamin ya ce to shikenan wannan al'amari aka tashi aka dauke ta kai wajen ajiyan gari a lokacin ina tunanin na da rai Allah ya ji kansa suka dauki mataki karshe dai aka dauki mataki akan makarantan al'amari ya lalace sosai to wannan ne gyarar da aka samu to abin da zan gaya muku shine akwai wanda suna amfani da suna ne na kiristanci ba kiristoci ba ne akwai wanda kuma kiristan ne amma ɓata garinsu ne akwai wanda kuma wasu addinan ne daban-daban to wannan abubuwan gaskiya ina faɗa mana wallahi mu tashi mu tsaya da gaske mu gane makircin da ake kulla mana ba ana kulla mana dan mu ne. wanda suke ta wannan abin dai kuna gani za ku za kuna ta faɗa ya koya ku lokacin in muna ta fafaɗewa za zo wani hawo bari ya tsitsine ma wannan ha kawai musulmi suna zaman zaman su wannan yazo wannan yazo ce wani kafirai ne ba za mu ci yankan wani ba ba za mu yi aure da wani ba ana zaune rana ɗaya da aka zo wanda ake ganin menene da suka tashi sun bar musulmi ɗaya ba wani musulmi ɗaya da aka bari za a kashe musulmi dan izala dan ɗarika dan shi'a dan mene kowa ma a kashe shi me yasa wannan ya ja muku to ko da ka da gaba da musulmi kar ta kai wai gaba ce ta neman kana neman ka gabayansa inda gaske kake ba neman shirya bane to jawo shi ka koya mai shirya sai ya shiryu a ba irin yadda ke na jahilci da ganganci a watsa kan mutane a raba zumunci a lalata yayaye a daidaita iyaye a balbalta uwaye Allah sauki wannan karatun gyara kayanka ne ga dukkanin musulmi da ma wanda suke kirista su fahimci cewa abubuwan da ake shirya musu wa 'yan uwansu suna kallon 'yan uwansu musulmi hana musu zaman lafiya kawai ake musulmi masoyin kirista ne kuma haka addinin ya koyar ba wai ina faɗi bane dan wai na yarda da ku inda ya koyar mana mu ku za mu faɗa mu ku amma musulunci ya koyar mana mu so kirista ta me yasa mu musu adalci musulunci ya so mana mu so kowa mu masa adalci musulunci bai koya mana zalunci ba musulunci ya sa mu ki mummunan aikin mutum ne amma bai sa mu ki mutum ba ko waye ne komin arnancin mutum ba ma kin shi sai da muke aikinsa kuma muna yi kowa addu'a na gari Allah ya haɗa kan musulmi ya saunar da Najeriya lafiya ya nema wa 'yan uwanmu su da haƙƙinsu a duk inda suke mu ma Allah ya kare mu ya kare jininmu ya kare mutuncin mu ya kare iyalan mu da dangin mu wanda suke da mu na alkhairi Allah ya biya mu sa bukatunsa mu ma Allah ya biya mu mu na alkhairi wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa barakatuh